wata gidauniya mai zaman kanta da ake kira Kaltun Foundation hada da wasu kungiyoyin masu zaman kansu guda biyu sun mika wasu mutane biyu da suka karbo daga hannun maharan Boko Haram ga gwamnatin jihar Borno. Waɗannan mutanen dai sun hada da wani limamin coci da ake kira Living Faith Church da kuma ake garin Maiduguri wato Pastor Moses Oyoleke da aka yi garkuwa da shi tare da wannan wasu tun watanni bakwai da suka gabata akan hanyar su na zuwa Chibok ya ce an kuma ya garkuwa da shi ne tabda za su shiga garin Bama ganin cewa akan yi goye ne kafin a je garin Chibok din wanda wanda sai a ranar lahadi nan ne aka samu damar 'yan toshi amma ce dan uwan nasa yana can har yanzu a hannu na dai samu zaman zanta da wannan faston bayan mika shi ga gwamnatin jihar borno gama abin da ke cewa wato gaskiya murna ne ta cika mini a zuciyata da aka karɓo mu na zo na ga ku yanda nake ganin ku nan da ƴan uwanena na yi murna da ganin ku haka ne. kamar wata nawa kai a can ko kuma shekara nawa da eh to nayi watanni suna bukan watanni watanni guda eh kamar wani akwai azabtar da kai da suka yi gaskiya babu wani azabtawa to me suke ce maka ganin tsawon watanni bakwai da kai a hannun su banda yanda muke zama da su ta zaman lafiya ba wani abubuwan da ya take tsakaninmu da su ba wani mutum kai mabiyi ne mabiyin addinin krista kuma a kasar waɗannan mutane ana kyauta ga kamar musulmai ne kamar sun bukace ka musulunta eh kam a lokutuna da yawa sun bukaci na musulunta amma makasan kuma idan kana da basira akwai yadda zaka bi da mutane wanda ba za ku yi faɗa ba idan suka zo wa zidin zan kwantar da hankali na zan ji duk abubuwan da suka faɗa wannan ne aka kama ka ne ma tukuna eh to muna kan hanyar zamu tafi Chibok aka kana mani kusa da eh, Bama sai suka shigar mu Yale daga Yale da suka shigar mu din ne suka je suka zagaya da mu suka shigar mu Sambisa din domin ka san Yale din muka san su ne yan Boko Haram din yawwa eh ka ne ko tare da wasu mutane eh da mu biyu ne da ne da dan uwana shi dan uwana din ne wanda yake can har yanzu wanda ba su sake shi ba kamar shekaran fasto nawa da haihuwa yanzu Eh to ubangijin Allah ya taimaka ni da shekaru na na hamsin da takwas yanzu. Koya rayuwar wannan yarinya yan shekaru goma sha hudu da haihuwa ya kasance da ake kira Jagilaya Ibrahim lokacin da aka sace su a gidan nasu a wani ƙauye da ke karamar hukumar Askira Uba da kuma ke kudancin Borno. Ga dai abin da yarinyar ki cewa. Gashi Allah sa an karɓo ki ko? Eh kwanan ki nawa hannu waɗannan mutane? Wata tara. Wata tara? Mm. Shekaran ki nawa ne da haihuwa? Goma sha goma sha nawa sha hudu mm. eh kina da aure ne mm, da kika je can kama akwai batun aure da suka yi maki babu da su yi maki aure ba mm. amma ya rayuwa yake a can rayuwa zai yara kanana ana musu aure mata kuma ba sa magana da maza ba a tafiya kuma da kaya sai da jilbab ba a fita yawo a banza da dare kuna wuri ɗaya kenan kawai to Allah suka kara mana ba komai kin ji ko Umma Rabiu ne ita ce shugaban gidauniyar na Kaltun Foundation wanda kuma suka karɓo waɗannan mutane eto mun yi ta aiki sosai a kai da dadewa sai wannan karin ne dai yanzu Allah ya kaddara dai za mu same su ganin cewa na ga hotunan ku har kun shiga daji hakan nan wajen ku fito da wannan baki samu wani fargaba ba tun da ake tarari waɗannan yan wanda ake zaton cewa yan boko haram ne eh to ai ko akwai farga akwai fargaban amma kuma kawai dai tunda na sa aiki a gaba na kawai na dauki tawakkali da shiga abuna wannan shine karo na farko da yake irin wannan aiki ko kuma kin sha irin shiga tsakani haka ki kwato mutane eh na yi na farko na Halima Umar Wani Um, eh, yar bautan kasa ah. to yanzu na biyu ne wadda ne kamar kuɗi da kuke biya ne ma waɗannan mutane kafin su ko waɗannan mutanen koya ne a'a ma mu biyan ko sisi tuni dai gwamnatin jihar Borno ta yi alƙawarin taimaka waɗannan mutane da kuma mika su ga 'yan uwansu a cewar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Kadafur da ya karbi mutanen a madadin gwamnatin jihar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya